بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, a yau kwanan wata ina jin hudu ne ko ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 uku ne uku ko hijirar manzan Allah daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da biyu ga wata hudu ga wata hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu lissafin ya alabashi za mu tashi ina ne gazotu bane ƙuraiza ne ko mun yi subhanallah ba mu zo nan ba tai labas so muna cikin magana akan gazotul khandak ko yakin gwalalo ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم وكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فاخزل عنا ما استطعت فإن الحرب خدع Allah madaukin sarki mai girma da buwaya godiya tabbata gare shi ya ya yi wani al'amari daga gare shi shine sana'a amran min yi. wanda ya tabar da abokanan gaba shine khazala bihi al'adu ya karya taron su ya karar da ko ya dasar da kaifinsu? yana da cikin abin da Allah ya shirya wani mutum daga kabilar ghatfan sunansa nu'aym ibn mas'ud ibn amir Allah ya yarda da shi wannan mutumin shi nu'aym ibn mas'ud shi ne zo gurin manzan Allah yake cewa ya manzan Allah inni qad aslamtu a cikin wannan yanayi da ake ciki kawai sai zo ya ce manzan Allah ya musulunta ya ce ya manzan Allah na musulunta ka umarce ni da duk abin da kake so ne maka manzo Allah yake cewa to ai kai mutum ne kwaya daya ba taron jama'a ne da yawa ba to amma ka je ka tabar mana da abokanan gaba ma na kai musu wata dabara da zaka kautar da tunaninsu da kanmu ko kuma ka wato ka yaudare su dan yaƙi ya halatta a yaudara shi yasa manzo Allah ce inamal harbu khuda ai yaƙi dan yaudara ne to ake kashe juna ma ballantana yaudara to ka je kai dabara wato shi din daga cikin kafiran yake sai ya zo gurin manzo Allah ya ce kai shi fa ma musulunci a cikin wannan yanayi da ake ciki to yanzu tunda ka musulunta kuma su abokananka ba su san cewa ka musulunta ba to zo kai mana aiki ko ba ka bane zo kai mana aiki sai ka koma cikin su ka je kai mana wani aiki kamar kana cikin sun da ba san ka musulunta ba mun kuma za mu ɓoye ba za mu bayyana ka musulunta ba ka je ka tabar mana duk wanda ga dama a cikin mutum dubu goma kai kokari ko da mutum dubu biyu dubu uku ka dan kautar mana ai ka taimaka mana fa zahaba min fawrihi dhalika ila bani quraidah wa kana ashiran lahum fil jahiliyyah فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا إن شمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يؤطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم قالوا نعم قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقد أحد محمد وصابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا توطوهم ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك kyau wannan bawan Allah mazala ce ka je ka tabar mana wanda ka ga dama iyayen da za ka iya yi ko take ya tafi gurin banu da don su ne mugan yahudawan makiya annabi mala banu da ba kuma daman danginsu ne tun a jahiliya sun san shi ya shiga wurinsu da san ya musulunta ba ya ce ya ku banu da kun yaƙi muhammadu sallallahu alaihi amma ina so in shaida muku cewa lallai ƙurayshawa in fa suka samu dama mana yana gaya musu abin haɗin gambiza ne ga banu ƙurayza ga ƙurayshawa ga sauran sai yake ce musu ko banu da kun dade kuna yaƙan muhammadu amma ina so na gaya muku su ƙurayshawa sun fi kuwa yau idan sun samu dama aiki suke da ita in ta hazuha in ba haka ba kuma in shamarzu ila biladihim raji'ina wa tarakukum muhammadan za fa su juya ne su koma garin su su rabu da kuku da muhammadu ku je ku yi ta yaƙi ka kenan yana nuna musu wadai shawa ba mai saki jiki da su yawwa kawai muhammadu zai ɗauki fansa a kanku shine kama minkum suka ce to al'amarin haka ne to ya za a yi ya nu'aimi yanzu to me shawararka ba sai ya musulunta ba kar ku manta kar ku ɗauka rashin gaskiya ne annabi ya faɗa dama ya bada lasins alharbu khuda yaƙi ɗan yaudara ne in dai a yaƙi ne to ana son mutum mai yaudari da ya iya yaudara ya zo ya aikinsa yawwa ustaz dai a yaƙi ne suka ce to ya za a yi ya nu'aim famal amal me abin yi ya kai a ga yana yana ta loda su kenan yana zai aiki shikenan kala sai ya ce ni shawarata la tuqatilu ma'ahum hatta yutukum raha'in kar ku yaki da su ma'ana kar ku yaki tare da su ku haɗa karfi da su shawa ku ce su ba ku wasu daga cikin raha'in kamar jingina haka wanda za ku ɗauke su a matsayin jingina wasu mutane su ba ku don ku tabbatar da gaskiyar soyayya da suke muku kun ga wanda ya gaya musu ko su kuma za su aika ƙurai sha su ce a basu wannan raha'in din kalu laqad asharta bin ra'ayi suka ce gaskiya dan siyo yaudare mu gwanda su bamu wannan raha'in din kamar jingina din na mutane wani abu nasu mu riƙe mun san da gaske suke yi gaskiya ka gaya mana ra'ayi mai kyau kawai tashi ya tafi shi nu'aim sun maza ala wajhi ila quraish bai tsaya ba kawai sai tafi wurin qurayshawa su ma su ma qurayshawa da su da abu da su wa sauran mutane alamuna ta'lamuna wajhi fikum Ya ce ku qurayshawa kun san soyayya da nake muku ba yaffa wa nuski lakum kuma kun nasiha ta gare ku kun san ni masoyin ku ne ko din nan ba wanda ya san ya musulunci kalu na suka ce gwarai kuwa sai ya ce to abin da nake son gaya muku yau inna yahuda qad nadimu ala ma kana minhum min naqdi ahadi muhammadin wa sabi yahudawan banu da nan sun yi nadama akan wato abin da suka yi na ainihin wato warware alkawari da muhammadu da sabon su kai sun yi nadama sun ga cewa gaskiya da ba su warware alkawari ba ku kuma yanzu sun zo sun ɗebe ki ku sun ce ku zo ku je ku yi yaƙi tare da su to su ma ɗin da suka warware alkawarin sun yi nadama wa innahum qad rasaluhu kuma sun yi wa manzon Allah wasiƙa cewa ma sun gaya masa za su karbi raha'in a cikin ku yadfa'una ha ilaihi in sun karbo su za su me za su ba muhammadu kuma kuna nan za ku ga banu da sun aiko sun ce ku ba su raha'in suna karbansu su kuma wannan mutanen muhammadu za a aika ku kuna nan kuna zaune a kama mutanen ku aje a miƙa muhammadu kamar su ne raha'in kamar ribatattun yaƙi ku da niyan za ku taimaka musu in gaskiya ne su ba da jama'a su mana to haka suka mana malam karka manta mu muna yakin azab ne lokacin da aka kewaye annabi din nan aka rasa yadda za a yi an toni ramu na ana so za a je a kashe muhammadu ka duba yadda manzo Allah yake aiki da fikira da kwakwalwa eh yasa ake sa ya mutum ya zo mai kwakwalwa mai aiki dan ka bari kwakwalwa ka ta toshe da miyar kuka Allah ko abubuwan duniya su zo su toshe ma baka zama baka baka amfani da kwakwalwa daga baya kuma za su zo su haɗa kai a kanku a kashe ku gaba ɗaya sun mai maliku na hu alaikum wa in sa'alukum ra'ayin in sun bai ku ba su wannan ra'ayi wala tu karku yadda ku ba su ku ba su sun ma za mu ila gafan sai ya tafi ɗaya kabila duk waɗannan cikin mayaka ne za su yaƙi wa mu da ya samu gafan su ma ya gaya musu to ɗan uwanku banu ƙwararra kai gawa da al'amarin nan da kuke gani sun warware suna manan ma suna tana dama ma a kai jakar muhammadu su ma suka gaya musu irin ya gaya musu irin abin da ya gaya waɗannan <laughs> kai kaga shikenan a cikin sauki ba zagi ba komai an kashe musu gwiwa ko kowa yanzu zai zo yana jin haushin dan uwansa ina فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض وقام وقد حلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه وما هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائنا فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننادي محمدا فقالت قريضة صدقكم والله فتكادر الإنسان وأرسل الله على المسلمين جعلت تخوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته ولا يقر لهم قرار وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف yayin da rana asabar ta kasance malam asabar ta yi a watan shawwal ƙuraishawa sai suka aika wa yahudawa suka ce gaskiya fa wannan wuri da muke zaune ba wurin zama bane ne yawwa dabbobinmu da abin hawanmu da ababen da muke takawa da takalmin duk sun halaka alkura wal khuf nau'i ne na takalmi ku tashi mu tafi mu je mu yaƙi muhammadu kurum kalmar nunajiz a larabci tana nufin nubariz mu zo mu yi fito na fito da muhammadu kurum ya za mu zo mu yi ta zama a nan gurin ga muhammadu yana can a ciki yahudawa aka aika wannan sako ko su a suka aika musu Shi kenan, kar ku manta da aikin da Nu'aym fa yi kenan. sai yahuda suka aika a sha ka ce kai innal yawma yawma sabt kun manta yau ranar asabar ne mu fa muna da aqida wa qad alimtum ma asaba man qablana hina ahdathu fi ku kun san labarin abin da ya samu wanda suka gabace mu yayin da suka je suka Allah ya hana su la ta'du yawmas sabti suka je suka yi abin da suka yi kuka san abin da ya same su so yau za ku zo ku ce mu fitar sai da kuka sai ta rana asabar ku ce mu je mu yaƙi muhammadu rana asabar to mu ba mu je ba kuma bayan nan ma muna so mu gaya muku muna da doka ba za mu je yaƙi da ku ba sai kun ba mu wannan raha'in nan ku ba mu wasu daga cikin ku a matsayin ribatattun yaƙi ko jingina kun ga abin da nu'am ya faɗa kenan ma ja'atuhum rusulun bidhalik yan aike da suka zo da wannan magana sai quraisha suka ce tab sadaqakum wallahi nu'aim wallahi abinda nu'aim ya ga muku ashe gaskiya ne kaga mutanen nan wai sun aiko sai mun ba su abin nan tukuna sai mun ba su raha'in da aje a yakin to wato mun ba su su tattara su kai wa muhammadu ko yawwa fa ba su ila yahud sai suka aika wa yahuda suka ce wallahi la nursilu ilaikum ahadan wallahi ko mutum ɗaya ba za mu tura muku ba a ah, yan uwa ne fa su suka haɗa kai ba za su yaki muhammadu yan sun fara jayayya a tsakanin su wallahi ko mutum ɗaya ba za mu fara ba kun ma rena mana hankali kenan to haka malam ba kowa tsoronta yake yi ba duk ƙarya suke malam ba wani wanda ba ya tsoronta ko wanda yake yawo da bindiga wallahi ya fuka tsoron mutuwa da iska ce tun yaushe ma suke jefar da ita su gudu wanda baya tsoron mutuwa to fakhru juma'a na hatta najiza muhammad ku fito kawai mu je mu yaki muhammadu sai da suka ce sadaka kum wallahi nu'aym a ashe abin da nu'aym ya faɗa gaskiya ne fatakhadha al ne? kawai bangarorin guda biyu sai suka tabar da junansu wannan ya ce kai wannan gaskiya mutanen nan mutanen banza ne ba su da alkawari kai wannan mutanen mutanen banza ne za su yaudare mu ne ta khadala fariqani kaga aikin da manzo Allah ya sa Nu'ami yayi yayi dama annabi so yake dai a samu abin da dai yakin zai ruguce ba za a zo a yaƙi su ba to wannan shi ma wani nau'i ne na yaƙi yawa akwai yaƙi da ake yinsa da makami akwai kuma yaƙi da ake da dabara yawa da dabara ka tabar da abokin gaba kurin ka kautar da tunaninsa daga kanka wannan ku ba yiwa sai da zazzarbar kwakwalwa wa arsalallahu alal mashirki na jundan min Allah ya turo wa mashirkai kafirai runduna ta yaƙi eh, ta iska mala ana cikin wannan malam sai ga iska mala iska ta tashin hankali iska zaga ta tukwikwe mutum ta yi sama da shi to ai mutum ma da ɗan sauƙi ma tana zuwa iskan nan tukunna sai ta fara ɗebe ɗakunansu da bukkokinsu ga baki ɗaya ɗakunan da suka suka zauna suna jira za su fita su yaƙi na iska gaba ɗaya ta kwashe sai dai suka gansu a sama kawai malam sai ka ga mutum kafiri ƙato da dokinsa da makaminsa malam iska ta ɗaga shi da dokin da komai Jintan mina zai yana ai lamarin Allah sai shi tukwanen da suka kafa na shan giya su ci abinci su sha giya in iska ta zo sai ta daga tukunya ta yi sama da ita ta fasa ta igiyoyi da suka daura shine tamban a tamb. ana nufin wato ina igiya da ake daddaurawa ana yin gida da shi ko ɗaki da shi ko buka ne tamba to duk ta tsatsanka igiyoyin ma masu ƙarfi ne fa igiya mai karfi ne ake kafe ta jikin itace wallahi sai da suka ci ɗaukewa gaba daya wala ya kirrahum karar babu abin da ya tabbata komai sama yake iska tana ɗaukewa to malam ai yanzu kai tan kana ta kanka ne tukun ka rike kanka kada iska ta daga ka kiyaye yanzu to ina magana yakar muhammadu wa jundullahi min al mala'ika yuzalzinunahum ga rundunar Allah cikin mala'iku kuma suna ta girgije su Allah ya turo mala'iku sai su ta daukar suna girgiza suna jefarwa ko mutum aka hada kai na girgije kai na jefar ka ai ka shiga tashi hankali wa yulquna fi qulubihim ar wal bayan wannan ana ta jefa musu tsoro da firgici a cikin zukatansu wa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hudhayfa ibn al-yamani yatihi bi khabarihim wa wajadahum ala hadhihi al-hal wa rahili فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم فأصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفى الله قتالهم فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ودخل المدينة ووضع السلاح فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها انهض إلى غزوة هؤلاء يعني بني قريظة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يسلين الأصر إلا في بني قريظة وخرج المسلمون سراعا وكان من أمره وأمر بني قريظة ما من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين iska ta zo tana ta kwashe su ko kwashe su a kwashe gidajensu da tukwanensu da komai da igiyoyi tana ta tsatsinkawa jin rundina fata iska aka turo sai Allah madaukin sarki sai sa manzan Allah wani tunani ya ce a je a saboda su su manzan Allah ba sama mai ke faruwa ba suna can wurin suna zaune manzon Allah ya nemi Hudayfa ibn ce ina Hudayfa ce shi nan tashi ka je ka dubo mun labarin mutane yaya halin ka ku je ka dan mana sata ka gani mana satar kallo ka sato mana labari yaya jama'an nan mai suke ciki ne Zai fa yana zuwa yana duba su kawai sai gama na iska tana kwashe su an kwashe gidajensu an zuffar da su a fafasa tukwanensu fa kawai sai ga suna ta shiri ma suna haɗa kayan su za su tafi kawai to yakin fa an fasa ba za su iya yi ba zai fa ya ga suna ta haɗa kayan su za su yi ya dawo yana murna yana ba manzan Allah labari cewa ga mutanen nan fa su da riwayar Imam Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari cikin farin ciki da jin daɗi wa qad radda Allahu aduwahu bi ghayrihi Allah ya juyar da wato makirci da ƙiyayya da fushi na abokin gaba akan manzon Allah lam yanalu khairan musama alheri ba wa kafahu Allahu qitalam Allah ya kare annabi daga yakin waɗannan kafirai wa sadaqa wa'dahu Allah ya gaskata alƙawarin sa wa azza junda ya girmama ko ya karfafa sa sojojin sa. wa nasara abdahu ya taimaki bawansa Muhammadu wa hazama al-ahzaba wa da ya rusa runduna shi shi kadai Allah kenan shine waradda Allahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kanallahu Allahu aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi, min sayasihim wa ƙazafa fi qulubihim ar-ru'ba tsoro kenan aka sa musu a cikin zukatansu fariqan wata asiru na fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum Wa wa وأموالهم وأرضا لم wa وكان Allahu ala kulli شيء قديرا Allah ya ce miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kawai ya tashi kawai ya ce jama'a mu tashi mu tafi Madina yaƙi ya ƙare to sun gudu abokanan gaba sun gudu ya ajiye makamansa iya ajiye makaman kenan an zo madina ya shiga yana yin wanka a ɗakin ummu salama sai ga mala'ika jibril ya biyo shi ya ce a silah ya manza Allah ku wai yanzu ku da kai da mutanen ka har ma kun ajiye makamai kuna ga yaƙi ya ƙare ne dan kawai Allah turo iska ta kwashe sun tattara sun gudu kuna ga yaƙi ya ƙare kun a abokan makamanku ne sai mala'ika jibril ya ce to innal mala'ika lam tada ba'du aslihataha to mu dai mala'iku ba mu ma sauke makaman mu ba suna nan a hannun mu tukunna in ku kun ajiye mu ba mu ajiye ba ba a ma yaki ba yi saura in habt ila ghazwati haula tashi maza ka yi yunkura ka je ka yaƙi waɗancan mutane suwaye kenan banu ƙuraiza yahudawan nan na madina suna nan ai ya ce tun da waɗancan allah ya maka maganin su ka fallahu almuminin kital to waɗannan ƙazaman da suke tare da kai yahudawan banu ƙuraiza na madina tashi yanzu yanzu ka je ka yaƙe su allah ne ya ce a gaya maka habba mana manzo Allah mala yana fitowa daga wankan nan malam sai kira cikin musulmi ya ce to hayya hayya hayya hayya hayya ya jama'atul muslimin man kana sami'an muti'an duk wanda yake mai ji kuma mai yin da'a gare ni fala yusalli anna al-asr illa fi bani quraiza kada yadda ya sallar al-asr sai a bani quraiza la'asar ma ba a yadda ku yi ta a gida ba ku tafi ni ƙurai za kawai can inda za a yi yakin mu hadu a can haji umar ne da cika riwayar imam bukhari kitabul magazi akwai maganganun malamin fiqh da yawa akan wannan hadisin la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kadda yanku ya sallar al-asr sai a bani quraiza ana nufin kwata kwata kar yayi ne ko kuma dai in lokaci ya zai iya yi a hanya kinaya ne na ai sauri ai saurin ko ku koda la'asar din ta yi kada a yi sai an je banu ƙureza to to abinda malamai suke faɗa mana kama na biya faɗa wannan magana ne don zaburarwa ku yi ƙoƙari la'asar ta yi muku a can amma in ta kuskure ta yi musu hanya ba za su yi sallah to shine abin da ake nufi musulmi suka fita suna cin gaggawa suna to wannan shine abin da ya kasance na lamarin manzon Allah da lamarin musulmi kamar yadda muka gabatar muku a wannan yaƙi na ahzab a ranar yaƙin nan na gwalalo yaƙin ahzab nan da muka faɗa da kuma yaƙin wannan banu ƙure da za mu zo mu karanta duka duka mutum musulmi guda goma ne suka samu shahada goma ne kawai suka samu shahada to sai ya ce ghazwatu bani quraiza bari mu dan rage masa yawa kawai dan mun sati mun zo mu mu shigar da shi ya hau gaba daya to yanzu ka ji mala'ika jibril ya ce a tafi aje a yaki bani quraiza ko to bari mu ji suwaye bani quraiza wai me faru واما قريضه فكانت اشد اليهود عداوه Yahudi adawatan lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga ƙuraiza in ka dana banu ƙuraiza to su ne yahudawan da suka fi tsananin gaba ga manzan Allah yawa wannan suna da kaji ka riƙe shi yahuda ne maƙiyan annabi kuma a madina suke wa aghlazum kufran duk cikin yahuda ba wanda suka yi banu ƙurai da kafirci suna da kakkauran kafirci kakkarfan kafirci walidhalika jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim shi sa wato za ku ji mummunan hukunci da annabi ya musu mala ya yi musu hukuncin da bai yi wa sauran yan uwansu yahuda da mushrikai ba saboda ƙarshe da manzon Allah ya cafke su ai ba su ji da daɗi ba mala yanka su aka yi ta tilas gaba daya tun wajen ɗari shida ko ɗari bakwai saboda malam babu yahudin da suka nemi halaka annabi irin banu waɗannan mutanen da a ce sun ci nasara da musulunci ma bai zo ko ina ba tintinin sun yi niyyar kammala annabi mana su su su su su su su halakar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tintinin Allah bai ba su dama ba kuma duk kullun da yahudawa suke yawwa musulmi a duniya to tren din banu qurayza ne su kasan tsiyarsu su a madina masu ke malam mugun ba yahude kenan malam ba yahude dan aqidar yahudanci ba? shi bai ma yadda ma wani ma ya shiga ma addininsa shi bai yahude sai dai ya hana ka addinin ka kuma ba za ka shiga nasa ba saboda shi yana ganin addininsa ai wani tsarki ne ai ya zai ya bari ma ka shiga kawai sai dai a barka je magi a lalata ka kurin kai ta yawo a duniya kurin su suka fara kawo riba a duniya suna da kuɗi a da idan wani ya zo neman rance a wurinsu sai suka kafa doka duk wanda yake ba yahude ne in muka bashi aran kuɗi zai dawo mana da kuɗi kamar yadda muka bashi tunda ba yahude ne dan uwanmu duk wanda yake ko ba ba yahude bane to in muka bashi kuɗi in mun bashi dubu biyu to in ya zo dawo sai ya dawo mana dubu uku wannan shine asalin sanya riba ko kuɗin ruwa a cikin kuɗi da ake mu'amala ko na banki ko na abu da kake gani to daman kayan su ne shi yasa kuma yanzu din su suka fi kowa yaɗa bankuna harkar banki to a hannunsu take to shi yasa kuma za ga banki a rayuwarsa gaba ɗaya akan riba ne fanka ta banki in tana kaɗawa da riba ne ac na banki riba ne kudin albashin ma'aikatan riba ne motocin da suke hawa riba ne duk wani abin da suke da wannan ribar dai da suke ɗora mutane na kuɗi shi suke rayuwa to me asalin riba yahudu yasa mu musulmi aka ce ba mu ba riba ba mu ba mu'amala da riba ya yi ayyuhal ladina amanu kullaha, wa zaru ma ya mina riba in kuntum mu'minin ya ku kai imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye riba ku rabu da riba in dai ku mu'mine ne saboda kayan yahudawa ne ya kulu na riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا كوني nisanci riba ya ku wanda ku imani ku kiyaye wanda yake cin riba yadda ka san zai tashi a kiyama mala mai mu'amala da riba ka ji da kyau in kana mu'amala da riba kana cin kuɗin banki la kumu illa kama Ladi ya ta alladhi yatakhabbathu shaitanu. min almas mutum bai zai tashi a kiyama ba sai zai tashi ne kamar dan maye ko wanda aljani ya buge shi aljani ya buge mutum yana farfadiya ko yana birgima yana faɗawa rami to haka maciya riba za su tashi a kiyama malam su faɗi jiki ya fashe su tashi sakamakon su kawai saboda suna mu'amala da riba to za a zo ana tama murna ana ganin ana ganin kana cin kudin riba ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا saboda sun ce fa ai kasuwanci ma iri ɗi ne da riba dan me za a hana mu riba me bambancin riba da kasuwanci is business it is just interest it's a simple interest it's just interest it's nothing an boko kenan ya sha riba gane mu musulmi ne muna tafiya akan ka'ida abinda Allah ya faɗa dole mu rayu akai yawwa bai kamata mu ajiye karantarwar ƙwar'ani da hadisi mu kama ra'ayin duniya da ra'ayin yahudawa ba duk wanda ya ci riba ko ya goyi bayan riba to wallahi sani yana yi wa yahudawa hidima ne shi sa ba sun talautar da duniya ba wai wani wai bankin duniya wai ana ba da bashi a ba wa kasashe bashi a ba wa jihohi bashi ku je ku ji labarin bashin da kasashe suke ci irin ruwan da yake ɗoruwa a kai malam ruwan fa ya fi kuɗin kwanan na wannan uwa ke gaya mina yana cewa yana cewa wani dan uwansa tun duniya na tile-tile ana dan cikin ni'ima ya karbi bashin banki naira miliyan hudu yan shekaru ne kaɗan da suka wuce a baya ya ce wallahi malam yanzu da aka zo lissafi malam wato kudin nan malam da banki suka buga mana shi suka ce miliyan hudun nan ta dawo naira miliyan tamanin tamanin ba ustaz tamanin wani aka yi ta tafka shari'a ta ɗebe kadararsa ana sayarwa mala ana ɗebe kadara ana sayarwa ka shiga kotu aka yi ta tafka shari'a mala da ƙarshe dai wai an ɗan masa alfarma ɗan dama dama ne shi aka ce dai to ya biya miliyan arba'in haka ya tsaya ya biya miliyan arba'in kowace miliyan ɗaya ta jawo kuɗin ruwa miliyan tara to shi yasa za duk wanda yake rayuwa da riba bai kai labari kwashe albarka ne an ka je kana aiki kana fama fama ka samu mota mai aske kana da wani sa wani court kana wani waye kana kumbura duk akan kudin riba ne kudin haram ne ko mutum zai zo ya gama aiki na ran da Allah duk abin da ka tara yanda ka san wato wuta da auduga saboda lokacin da kake ci baka ji a ranka cewa kana sabawa Allah ne kudin haram malam me za a kudin haram ai wallahi in aka dauki kudi na haram aka mika aka baka wallahi ka guje shi ne zaman ka, wallahi kuma ka je ka duba a duniya su waye suka ci kudin haram din suka gama da kyau mutum ya ya kare a wulakance a tozarce ko ya mutu ba addini ko ya mutu da mugun talauci ko ya mutu baya cikin nutsuwa ga kudin amma dai gaba ɗaya baya cikin hankalinsa ko ɗansa ya kokarin kashe shi ya cinye kudin ko barayi su fitine shi ko ya rasa samun natsuwa ko Allah ya jarbe shi da wasu bala'ai dai ga sunan saboda an keta dokar Allah lokacin da ake neman kuɗin so Allah Allah ga mutanen da suke zuwa banki suna karɓar rance babu alheri a cikin karɓar rancen banki wallahi kar ku karɓa yanzu gashi nan mutanen mu kana ganin su da yake mutanen mu ba Allah bane a gaban su an yi ta kukan riba riba din nan yanzu Allah ya taimake mu Allah ya kawo Jaiz Bank din nan bankin musulunci bankin da ba riba malam garanti garanti yanzu fa wasu kuɗi ne fa tun farkon lokacin da aka yunkura ana son ƙoƙarin afta da jaiz bank din aka yi ta sayan shares aka yi ta sayan shares Miliyoyin kuɗi to bayan da za a da sai aka ajiye su a central bank so kaga dole ruwa zai shiga aka ta dora musu ruwa ka gani to sai yanzu da bankul jais din ya dawo za a yi aiki an samu kudin ruwa over saboda biliyoyin kudi ne na mutane suke ta bada gudunmawa din kudin bai kai ba aka ta ajiyewa to da yake bankul jais da kuke ganin nan akwai malamai da suke bada fatawa duk abin da za a yi sai malaman addini sun bada fatawa akwai ofis akwai lajina ta malaman addini ko me ta sarrafi da zasu su yi sai an tuntuɓi malaman addini ya halatta kuma ko kudin arni ne a yanzu da kake ganin bankunan nan amma yanzu ga jais bank din yawanci za ka ga talakawa ne suke kai kudin su masu kudin mu suna nan sun makale wa bankunan riba da masu mulkin mu da yan siyasa duk kudaden sun suna nan wannan bankunan riba da sun makale musu amma su ɗebo kudin su su zuba a bankin musulunci su kara wa bankin musulunci karfi ko ba haka bane ba amma ba su yi ba duk kudaden suna nan ka je jayis din bank din gani dan uwanka ne miski ne wanda bai wuce dan kudin sa bai wuce kaza ba haka suke ta yawo masu jayis bank din su bi ma'aikatu ne su bi kasuwa suna zagayawa su bi jami'o'i ne su bi kwalejoji ne da Allah ku zo ku bude mana account ku taimaki musulunci alhamdulillah hakan kadan kadan din jama'a suna ta shiga dan kishi ma wallahi nake gaya ma duk ba makarantu muna da su ba su je su bude jais bank a rinka biyan kuɗin makaranta a jais dan kishin addini ma amma wa yake yi to ga banki yana nan yawanci masu kuɗin ƙasan nan ko masu kuɗin garin nan wallahi wallahi kudin su ba jais ban yake yake ba an zo dai masallaci dai zan zo su cika muku sahu sun ɗebi biliyoyin kuɗin su sun kai wa bankin riba ana ta juya kuɗin arna suna ɗebe kuɗin kurum. kuma yanzu jaiz bank ɗin za su ba karanci amma ba ruwa ce ba su ba su yi karfin da za su yi su idan sun kai lokacin idan sun baka miliyan ɗari to ko shekara ne miliyan ɗarin nan zaka dawo da ita ko naira ɗaya ba ƙara ba yanzu abin da suke yi mana idan tunda ba su da ƙarfin da za su ba kuɗi sai dai in kai kasuwanci kana da kasuwancin naira miliyan goma sha biyar sai su je su siyo maka kayan da kansu don kar su baka kuɗi ka je ka siyo kayan haram shi ya ma da sa ba sa ba da kuɗin tare dan za a iya ba wani kuɗi ya je karɓi kuɗin jayis bank ya je siyo kayan haram to kayan da za su siya ma na kasuwancin sai sun tambayi malamai sun gaya musu ya halatta kasuwancin nan ko bai halatta ba ya halatta sai su siyo maka kaya da kansu sai su rinka monitoring kuma suna zaran kuɗin suna monitoring suna zaran kuɗin su kana cire ribar haka suke yanzu haka idan kana son gida a garin nan kana da aikin albashi ka je ka bankin gida kana son gida za su duba iya nauyin albashinka sai su je su sai maka gidan ka faɗi gidan ka je kai cinikin da kanka ma yawa ba wani wai hawa hawa ko dillali ko an yi cewa cewa a je kai ciniki da kanka kaza ne sai su binciki ainihin ka'idar gida da takardunsa na gwamnati da komai da komai sai su je wurin aikinka su nemi shawaran ainihin wato gurin aikinka su ga yaushe za ka yi ritaya su gano ne albashinka shikenan sai a yi da yarjejeniya a kama fom ka cika ta sai su sai maka gidan su baka komai da komai amma za a rinka tsara albashin ka duk wata motar hawa idan kana da bukata yanzu nan duk ana yi gashi nan ga bankin jaiz nan ana yi mota wanda yake da bukatar mota ta hawa ko yana so ya mota ta haya sai je faɗi irin mota sai su je su tura ma'aikatan su a je kamfani a siyo motar ko a je wurin sai da mota a siyo ta su saya maka sai a rinka zara albashinka ana biya suna yi duka ba a taimaka mutane ba na'am hmm. eh akwai mana ai dama idan yanzu kama misali da karbi kuɗi ai suna yi ne abin nan akan kiraba akwai nau'in kasuwanci da ake da shi mudaraba da karada wani abu ne mai faɗi yayin da na zo na baka za mu yi business da kai shi sa lokacin suka je suka sai maka kaya kaga sun sai maka kaya kai ne mai juyawa dole kai kake da hashiya to a cikin wannan kuɗin su kuma kuɗin su ne kai kuma kake juyawa to idan an juya za ka biya su kuma suna da riba kamar yanzu misalin ni in zo in ɗauki naira miliyan biyu in baka ni ban iya kasuwa ba amma kai ka iya kasuwa so sai in baka wannan miliyan biyu in ce to gashi ka je ka juya duk abin da aka samu na riba rabon adalci sai mu sai ka ɗauki kashi biyu ka bani kashi ɗaya sannan bayan shekara biyu kuma za ka bani miliyan biyu na haka ake ya eh, to ban sani ba wannan kasan san barin iya amma dai amma dai suna yin sa ne in of in terms of business haka wani nau'i ne na me na kasuwanci da suke amma wala is very interesting ni abin da ya dame ni shine wato mutane su kaurace wa bankunan nan na ruwa saboda halaka riba cewa Allah ya malam ka shirya yaki da kai da shi da manzan Allah duk wanda yake cin riba fa'adhanu bi harbi min Allah wa rasulihi ku shirye shirin yaki da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am na'am Allahu akbar to ka gani ko fili ne da kai baka iya ginawa ba ka kuka daidaita da su amma ko ba su ma bane sai sun tabbata kana da sos inda zaka biya kuɗin akwai taimako majority kuma an yi yadda ka kashe kai kun waɗannan bankuna na ruwa amma waye ma ya gani waye ma ya fahimci saƙon to inda an yi magana kuɗi ya yi kawai ta tambaya na ni na sani ma da wani ba eh eh idan ka ce ga gidan da za su su ga gidan eh sai da kai da su za a eh, shiga cikin ciki eh. za su sai gidan su dan tsora ma kamar idan gidan an eh, ɗaya ne dubu ɗari biyar hmm. shi ne tashi sai su sunan kamar su dubu ɗari ɗaya hmm. ko dubu Allah sarki suna da dai tsare-tsare gaskiya masu kyau masu ban sha'awa kuma wato ba abin da ya fi komai kowane banki da kake gani akwai wani bangare na malamai a ciki ulamas akwai ofis na ulamas da almustasharun masu ba da shawara waɗanda sun ka kware akan harkar islamic bankin nan su wannan ci gaba ne gaskiya kai kai kai ba ka wani ina wannan ƙauyenci ne ba ka wani ina wannan bankin ai banki ne na musulunci mana yana nan fa duk duniya akwai shi ina lalala wallahi ba ka wani manya-manyan jagoran to ba haka bane ku gaya musulmi musu bayani manya-manyan jagoran su ma musulmi ne su ne manya-manyan jagororin musulmi ne kuma ahalus sunna ƙwarai da gaske kuma malaman ku ne ma ba na ciki ba <laughs> yau kar wani ya je ce a ya zo ya dan tattallata bankinsu ne ba na ciki yauwa ni dai na san ina cikin a garin na alhamdulahi kusan na farko wanda suka bude na, rana farko saboda muna da alaka da su ana faɗa suka gaya mana muka faɗa a masallaci To a cikin kun mutane dai da suka buɗe dai ba dai ma'aikatan su ba to muna ina cikin na farko saboda ina yin sallah muka buga muka je ranar juma'a kuma suka buɗe eh yawa ba da kuɗi a bankin amma dai na je na buɗe naira dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar ɗari uku na samu in je in saka aji yawa ai gaskiya ne dan ka taimaki musulunci na musulmai wannan su ne kwarai sai ku kuma in sati ya zuwa ya zo insha Allah ta'ala za mu zo mu hau kansu Allah ya taimake mu a kan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك assalamu alaikum wani dan uwa yana cewa me hukuncin mutum da zai nemi wani abu sai ya roƙa don wani Allah a bashi wannan abu ko ya ce don annabi ko kuma don wani abu da daban ko don iyaye don iyayenka ka mana kaza so don za a fi wani abu ana roƙa ne don Allah gani? yawa ana roƙa ne don Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya roƙon abu san da ake masa a wanda ce ya Allah dan ƙaunar da nake wa manzon Allah ka yi min kaza wannan kaga shi ne aikin da ka yi tun da kai kake roƙa to ana so ne ai ka gabatar da wani aiki da kai na ibada sai ka roƙi Allah ɗin ya baka yanzu kaga san annabi ko biyayyan annabi sansa kaɗai ba wai wadatar ba sai an yi mai biyayya kaga wannan meye ne ai ibada shi to sai ka ce don ƙaunar da nake wa annabi Allah ya man kaza to wannan shine abin da ya kamata amma don iyayenka don waye waye wannan duk baya cikin lafazan da ka dace mu rinka amfani da su sannan menene tawassuli tawassuli shine kamar tsani shine tawassuli lada matattakala haka baka hawa gini sai ka tattaka mai tsani to shi tawassuli ana yin sa ne idan ana so a je gurin ubangiji sai a gabatar da wani aiki sai a samu zuwa wajen Allah da shi kamar misali ka ce ya Allah don sallah da nake yi don kai Allah ka yafe mu ya Allah don biyayya da nake wa iyayena kaga biyayya wa iyaye addini ne ibada ne ya Allah ka sa in ci jaraba wannan ya Allah don sadaka da nake yi saboda Allah sadakan nan da nake yi saboda kai kuma kai ka sani dan kai nake yi ya ubangiji ka raba da cututtuka da suke damuna ya Allah ina neman aiki a wuri kaza ina tawassuli da na filfilin da nake yi da daddare don albarkacinsu Allah ka bani wannan aiki da nake nema wannan shine tawassuli ka gabatar da wani aiki da ka yi ka ce ya zama maka tsani Allah ya karba to wannan ya halatta kamar yadda hadisai suka zo masu tarin yawa a cikin bukhari da muslim da kutubu sunna suna nuna halaccin haka din sannan ana yin tawassuli da addu'ar bawan Allah sali ya Allah dan wani addu'ar wani a matsayinsa na bawanka mai maka biyayya ai ya samu matsayi a wajen Allah ne saboda ya bi Allah ko to roƙon da wani yayi Allah ka biya mana bukatunmu to duk wannan ana yin sa sunan shi tawassuli kuma zama ake imanin sai kai tunani wani aiki ne kake ganin ka darji ka yi shi dan Allah sai ka jefa shi sai kai addu'a wataƙila akwai abin da kake ba wanda ya sani wataƙila kana tashi da yaddara kai ta karatun ƙur'ani kullum kana da wuridi da kake yi na karanta ƙur'ani. izu ɗaya izu biyu ne alasa albarka kai kai kaɗai ka sani a ɗakinka. to wannan yayin da ka shiga wani kunci na rayuwa ko buƙatar wani abu to sai ka je ka miƙa wannan ka ce Allah ya biya maka buƙatar ka dan shi ko kuma ka yi mutum ne ma'abocin zikiri da ambaton Allah lokaci bayan lokaci zikiri na sunna na ibada to idan ka tashi buƙatar wani abu a wajen Allah za ka iya roƙon ubangiji da wannan zikirin da kake yi sai ya ubangiji don albarkacin abu kaza da nake don kai nima allah kai mun rana ka biya mu kun fahimci wannan akwai hadisi sahihi da ya zo cikin sahih bukhari mai tsawo hadisin tawassul da wasu bayan allah suka yi tawassul da kyawun ayyukan suna cikin tafiya ne suka shiga cikin wani kogo kawai sai allah turo iska ta gunguro wani dutse mala sai ya danne su ya rufe su a ciki su uku ba su da karfin da za su iya tura wannan dutsen kuma ba wanda ya san suna ciki sai Allah sai wani a ce ba su mutu ba sai wani yake cewa to gaskiya yau ba abin da zai kubutar da mu daga wannan halaka da muke ganin ta na zahiri mu ba abin mu iho ihu a ji ba kuma ba wanda ya gan mu sai Allah sai dai kowannen mu yayi tunani wani aiki ne yayi dan Allah kurum kai ta tuno kowa ya tuno aikinsa da yake saboda Allah ya ta faɗa kuma Allah ya ta janye dutsen ya ta janye dutsen har ya buɗe malam kowa ya faɗa aikinsa sai ga dutsen ya ɗan ja wannan ma in ya faɗa aikin sai dutsen ya ɗan ja wannan ma in ya faɗa aikin sai dutsen ya ɗan ja wani ya yi tawassuli da bin iyayen da ya yi ya ciyar da iyayensa abinci ya ɗauki shekaru kullum sai ya tatso nono da daddare ya kawo iyayensa sun sha abin da suka rage ne zai kai wa iyalinsa da yayansa tattara in ya ya same su suka sun yi bacci ga nono ya ɗauko ga alkawari kuma nan sai ya shayar da su ya kai wa abin ya kasa tafiya ya je kai wa matansa da iyalinsa shi kuma ba zai iya tada iyayensa ba ba zai iya tashin sa a bacci ba haka ya tsaya wasu sibiyatu ya ce zagaun yara suna ta kukan yin wamala ya ce ba wanda zai ba watan da dai iyayensa ba su sha nuna nan baka ba wanda zai sha haka yi wayi gari da wannan kwaryar a hannunsa yana tsaye da iyayen ba zai iya tashin su ba saboda biyayya sai da suka tashi ya ba suka sha suka goshi abinda suka rage kai wa iyalin shi ya Allah in dai wannan abun dan kai ne Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai dutsen nan kawai sai ya ja far ya bude amma ba za su iya fita gaba ɗaya ba wani kuma ya taɓa yin kasuwanci ya taɓa yin wani ya yi masa aiki wani ya masa aiki da ya masa aiki ko noma ko wani abu bai ba shi kudin shi ba bai karɓi kudin shi ba kai ya tafi ya tafi sai bai karɓa ba ya dauki wannan kudin ya rinka juya masa ya sai masa dabba daga dabba nan ta ta hayayyafa ta zama garke raƙuma da yawa garke iya ka bayan shekaru ya manta sai ga mai wannan kudin na noman ya zo ce ba Allah shekaru kaza kaza kaza na maka aiki ba ni kudi na ce kai ne ce eh, shi ne ya tsaya ya duba ya ga kudin wannan mutumin fata dalilin dabbar da isa sun zama unguwa guda gari guda garke ya ga ya ɗauki kuɗin ne kawai ya bashi koko dai tunda kuɗin nan shine asalinsa wannan ya bashi garken gaba daya sai ya nuna masa ya ce kaga daga nan gurin zuwa iya ganin ka da raƙuman nan naka ne tattara ka kora ka tafi da su mutum ya ce malam ba na zo ne kai mun izgilanci ba malam ka bani hakki na kawai ya ce wallahi ba izgilanci nake maka ba wallahi kuɗin aikinka ne ne ta juya ma hannu sai ma raƙumi daga nan yana ta hayyafa ta hayyafa har suka zama garke garke ga suna ya ce karkama ya ta laba izgilanci na makarci bawan Allah ya ɗauki itace ko da raƙuman nan gaba ki daya ko ya ɗanyi ma ɗan mutunci ce barin ɗan rage maka wani shi Allah dan inda wannan abun dan kai ne Allah ku fitar da mu ɗaya kuma na uku na ƙarshe ya ce ya ubangiji Allah ya jarrabe ni da wata 'yar gidan baffana a duniya ba wanda nake so irinta ina ƙaunarta iya ƙauna Na na yi yi na yi ta yadda da ni in aure ta mata ki wata rana sai ta shiga cikin talauci da faƙa da bukata ta zo tana neman wani kuɗi ni kuwa na ce mata zan baki kuɗi amma sai kin bani kanki halin da take ciki tace ta yadda a bata kuɗin ta yadda za ta bada mutuncin nata ya ɗauki kuɗin ya bata ya zo daga ita sai Allah su su biyu kaɗai a ɗaki ya kwaɓe zai sadu da ita ya ce har ya yi yadda namiji yake wa matarsa sai wannan matar ta ce ya Abdullah, ya kai ban Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah wala ta fuddal khatima illa bi haqqihi kakka da ka bude zobe in ba da hakkinsa ba kada hannunka ya shiga cikin zoben da ba na ka ji kinaya mana ka ji tsoron Allah kakka lalata mun budurci na yace duk dama na samu yace kullun sai ya ji war yace sai ya tuno Allah sai ya rabu da ita yace ta shi ke tafi kurum yace ya Allah wannan abu in dan kai ne in kai ne ina tawassuli da shi ka yayi mana abin da muke ji malam dutsen nan sai ya bude gaba daya fa kharaju yamshun suka fita suna tafiya to wannan shine tawassul shine me tawassul duk wanda ya shiga wani hali na kakani kayi a rayuwa kama ka aka yi azaba aka yi ma barayi ka da su yan fashi ne halakar da kai za su yi wata masifa ce ka fada to yi kokari ka tuno wani aiki da kai don Allah shi yasa ake so kullum bawa a cikin ayyukan da yake rinka tsarkakewa don za su yi masa amfani wata ran ta wasu da shi ka tuno wani aiki da kai don Allah ka miƙa shi kuma Allah zai karba ba ta kun wannan aiki ne ko ka kai wani sai ya zo shi bai yi aikin ba bai shi yana son annabi ko sai ce wai ya Allah dan annabi ka mana kaza dan ya rasulullahi dan darajar manzon Allah to darajar manzon Allah me kai na samarwa annabi daraja kai ka ba manzon Allah daraja to ai shi tawassuli so ake wani aiki da kai kai A wannan mutane ba sa ganewa kenan in an ce kasu ce kasu ce dan darajar manzon Allah Allah ya musu kaza dan wane ne sai ce ai ba a san annabi ne ba haka bane ganewa ne ko musiba ba shi tawassuli ana yin sa ne dole sai kai wani aiki ko yaya so daraja annabi yana da daraja ka faɗa kar ka faɗa ka roƙa da daraja su kar ka roƙa da daraja su dama iya da daraja amma tambayan wani kokari da ni da kai muka yi wajen samarwa annabi daraja Dama ba Allah ne ba shi ba to ya zaka ɗauki kayan wani ka aiki da shi ka gani so ya kamata mutane su fahimta su gane kamar yadda sabai suka yi tawassuli da addu'ar abbas ba mafan annabi wanne eh to ai ne ya addu'ar ba gane ba yanzu kai kai bawan Allah ne ba ibada kai ka zama bawan Allah ba to an yanzu wato ibadar da kai kai ka roki Allah da ita Allah din ne zai baka ai saboda ibadar da kai ba dan ni ba da na nema da kai ba ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo Abbas dan Abdul Muttalib dan um, uwan bafan Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan eh annabi ya zo wata ran ana roƙon ruwa ya daga hannu ya addu'a kuma Allah madaukin sarki ya shayar da musulmi saboda addu'ar da yi haka addu'a ibada ce amma directly shi ya roƙi ubangiji tabaraka shine suka ce idan babin addu'a ne za ka iya roƙon wani ya maka addu'a yanzu na kyautata maka zato zan iya ca kai min addu'a an gane yawwa Allah ka ce maka min da addu'a ka je sallah ya halatta gaskiya akwai malaman da suke dan magana akai cewa eh, ba za ka ce wani ya maka addu'a ba wannan dai wata magana ce da ta malaman tauhidi amma dai alƙalli malamai sun san sun halatta haka din ka roƙi wani ya maka addu'a don Allah ya biya maka wata ka. eh dai yana cikin wannan ra'ayyuka ne gaskiya watakila ya fahimci wancan ra'ayi ne eh, ya fahimci wancan ra'ayin ne abu na ƙarshe da nake son ga hankali na da kanku da ku gaba ɗaya shine Um, wato ya kamata mu yi kan mu adalci a cikin abun da muke gaba daya mun zo da masallacin wani bawan Allah ne ya haƙura da wurin sai taimaka ya bayar saboda Allah ake ibada da shi kun san da yadda wuri yake a garin nan mutane suna da gidaje manya-manya suna iya warewa kansu gidan da za su kwanta amma ba sa iya warewa Allah babban wuri a gani mutum zai tafkeken gida da fili a banza ma ba komai sai dai aljanu su ta tsalle tsalle a ciki amma ba zai iya warewa Allah wadataccen wuri da na ibada ba su wannan wani bawan Allah ya taimaka mana Allah ya saka masa alkhairi ya ware mana cikin gidan shi wuri mai tsada ya yanka mana ya bamu so kuma wannan masallacin a garin nan yana cikin masallatan da Allah ya saka da alkhairi samarin da suke kula da shi da dattawa gaskiya suna da tsari kuma suna da kokari tabbas yana cikin majalisai masu function waɗanda suna suna suna kokari gaskiya su amma duk kokarin da za su yi in suna buƙatar taimako yanzu inda ni da ku ne aka bari mu nemi wurin da za mu yi sallah din da kuɗin mu sai dai a haƙurar sallar a haƙurar da karatun don ba mu da yadda za mu yi to Allah ya rufa asiri wani ya bayar yanzu kwanan nan kun ga aka gyara aka yi tiles ko aka yi fenti aka gyara abun sha'awa masha Allah ga carpet aka sa duk wani kudi ne ba ban san wanda yi ba kuma aka yi aka yi ba da labari ni dai na gana yi amma dai na san dai taimakawa aka yi ko waye ma dai taimaka ko mutum ɗaya ko mutum biyu ba su ne so ni yana magana ne mu da muke sallah ana za mu ga akwai wuta alhamdulillah an sa wuta da fankoki wutan nan da muke sha kudi ne ba ku ji inji yana kara ba fetur ne kone yake kudi ne wannan abin sautin da ake magana kudi ne yake gudana so ya kamata mu tambayi kanmu shin wace gudunmawa muke ba masallaci tsakani da Allah duk sati za ka zo ka ji karatu sau ɗaya sau biyu ko sau amma dan Allah kana iya ware naira ashirin ko hamsin ko ɗari ko ɗari biyu a satin nan cikin abin da Allah ya hore maka ka ba wannan masallacin dan samarin nan su sai mai a share masallacin nan a tsabtace wurin kaninka da Allah kan mu yaudar kanmu a recharge card kawai a satin nan nawa za ka kashe kati kudin na a banza da za ka yi browsing a internet ko ka shiga facebook ko wani nawa za ka kashe so masallacin da ba ibada sallah ake ilmantar da kai kyauta fa karatun da duk zaka ji duk ilimin da ba kyauta malamin da zai zo ma karatun ma shi zai kawo kansa mai da kansa in ya ga dama ya zo fa nema ranar bai zo ba shi ya jiyo so ba a dora maka wani nauyi ba so ya kamata mu yi wani tunani gaskiya a matsayin mu na samari matasa wannan na baku assignment ne ku ya ku don na san ku galiban duk da muke karatun nan da ku na san ku a ido dai mu ya mu ne ga munan ba za ku yi wani tsari da za ku taimaki masallacin ba misali a'a wannan sati ne yake ganin zai iya zuwa a rinka ba da wani abu an zo neman taimako naira ɗari ne ɗari biyu ɗari uku yadda Allah ya hore ni ina ba da uzuri galiban ɗaliban mu wallahi na sani yawancin yaran mu ba su da ma aikin da suke yanzu suke karatu su ma samari ne ba su da ma sana'a ni na san da wannan Galiban inda ake karatu za ga ba wani mai kuɗi duk talakawa ne mai suke ne kuɗin ba su zuwa karatu, akwai wannan uzurin haka ne ko wani ma wallahi da kafa yake zuwa akwai ran da muka tashi daga wani karatu ina jin daga wannan karatun ne daga wannan karatun ne ko kuma karatun kofar nasarawa kamul janais na je can wajen hanyar yan kaban nan round din na daula hotel sai ga wani yaro cikin dalibai wallahi da kafa na ganshi da littafin kamul janais na yana tafiya da kafa kuma ya gane ni mun zo checkpoint ya zo ya gaishe ni ya zo ya wuce ce wani uwa da muke tafiya da shi shiga ga malam wannan wallahi a wajen yan kaba yake da kafa yake tafowa kuma wallahi idan ka gan shi ba ka yi tsammanin bai da kudin mota a jikinsa ba a nan na gan shi can wajen abin har na gama an tashi nima na je zagayawa na je neman wani abu wallahi na gan shi wallahi sai da na yi kwalla da na ga yaron nan shi gaskiya akwai bayan Allah ina jin ko dai wannan darasin ko wannan karatun ko na abin nan karatun kofar nasara ina jin rana ice wuri ko yau ko abin nan so na sa akwai wannan cases din haka so amma duk da haka yana da kyau mu yi wa kanmu tunani saboda ba inda za ba ba na ji masalacin ne yana da hanyar samun kuɗi wani mai kuɗi da ya ware yake ba shi kuɗi i don't think so shawara ta gare mu shine mu yi tunani kamar yadda arna in za su je coci duk ran lahadi ba sa dole sai ka rike wani abu ba zuwa fa aka ce ba mai ba da za a yi karatun nan ba taba zuwa ba kullum akwai mai amma man nan akwai wanda ya taba tambaya ya ake samun kuɗi a sai man nan la so suna iya kokarin su sai mu taimaka musu kar a gajiyar da su sau na lura in an zo zagayawa da yar hulan nan ba a sa komai a ciki kuma mutane sun saba kawai in neman taimako in dai ba malami ne ya bayani ya ce a taimaka ba su bara a taimaka ba to mu kuma kun san ba da mu bane mu ita cewa ku ba da kuɗi ko ba da kuɗi ba da mu bane ba shine da mu ba amma dai in reality wanda zai kawo mana kuɗi daga gefe gaskiya kowa idan zai taho din yana da kyau yi tunani don Allah ba wani takurawa abin da Allah ya kore maka wani zai iya ba da ɗari biyar bai damu ba wani zai ba da ɗari biyu wani kuma naira ashirin zai iya bayarwa to ko ita ne ka yi kai ka bayar Allah sa dan kada a kashe musu gwiwa su yaran masu yi su ma ba biyan su ake ba kyauta ne so lallai akwai buƙatar a cikin satutukan da ake karatun nan duk ranar da mutum zai zo karatu dai ya dan kirjati wani abu da zai iya bayarwa ko ba a zo neman taimako ba ko ba a taimaka ba ko ba a zagaya da hula ba samu yan kwamitin ka ba in kuma wani rijista ne masallacin ya kamata ya yi wani ya bada sunansa ya ce a rinka tunatar da shi muna makamancin wannan wannan shi ma zai yi saboda addinin wallahi ba zai tafi ba babu kuɗi ba inda za shi yanzu da mun zo wata rana aka ce babu kuɗin da za a sai mai sun ce ya ƙare ba wanda zai iya zama cikin duhun nan imanin mu bai kai haka ba so da Allah ku yi tunani kuma masu yin ba ko ina yanzu muke magana tawassuli yanzu muke magana ne tawassuli idan ka yi don Allah wannan kudin aljihun naka ba a sani ba ka zara ka dauka ka bayar naira goma ne naira ashirin wata rana za ka shiga wani yanayi za ka je jami'a ka yi jarabar kana so ka ci sai kai tawassuli ka ce Allah duk yan ashirin ashirin da nake barawa ko goma goma na nake ba Allah ka tsallakar da ni sai i tsallakar da kai Suna fatan insha Allah ta'ala in wanda su rinka taimakawa za kuma su rinka agada shirun da aka yi ba a cewa ku taimaka din ba yana nuna wai wani yana da wata wadata bane ba la ba ku da komai majority ne na sani majority yanzu ake makaranta yanzu ake zuwa wani ma sai an bashi a gida wani ma sai abun nan ba wani dan kasuwa bane ba wani wani da sauransu an mu anan da mutum ya ga ya fara samun kuɗi sai dai na zuwa gurin karatu Allah ko dan shago yake da shi mai dan haske a kasuwa wallahi ba za a ganshi a gurin darasi a gaba da wahala sai wanda Allah ya zaba kowa ya dan samu aiki babban aiki sai ga yana ganin shi daban ne a cikin mutane no ya zai zo shiga cikin miskini ya zauna a masallaci a wajen getting to one hour yana wasting time din su ba zai yi ba so mu da Allah ya zaba din mun yadda da wannan yanayin wallahi mun zaba Allah kashe mu akan wannan ɗabi'ar ba ka zuwa masallaci mu saurari karatu to kuma dan abin da ake da shi din a haka din sai a tukuikuya bayar eh in mun yaka Allah zai taimake mu muna fatan Allah ya yi mana abuwa wannan yace yana so a bambanta mu tsakanin tawassuli da istikhara to ka ji dai bayanin tawassuli ko kai wani aiki ka gabatar ka ce Allah ya maka kaza istikhara hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa riwayar bukhari da muslim um, jabir ina jin ko abu huraira jabir ibn abdullah eh bukhari eh shi kadai ruwaito yace yace Ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikhara kama yu'allimuna surata min alquran annabi yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a qur'ani me istikhara daga khiyar ne talabul khiyar neman zabi talabu alkhiyar ka bawa Allah zabi akan wani abu zaka aikata wani abu ne sai kake so Allah ya zaba ma misalin neman aure kake ga wata kana nema a kaduna ga wata kuma a adamawa amma baka san wacce tafi dacewa da kai addinin ka da rayuwarka ba to sai ka bawa Allah zaɓi Allah ka zaɓa mafi alheri kasuwanci ne kake so za ka yi kana da kuɗi naira miliyan ashirin to ka yi provision ne ka buɗe sto a'a ka rinka yin oda kaya ne daga waje kana shigowa a'a shaguna za ka buɗe na teloli a ita maka ɗinki kana sai da kaya a shanu za ka saya ne kana ɗaurewa kana sayarwa a kayan hatsi kayan abinci za ka yi a irin wasu abubuwa ne da kai baka san wanne ya fi ba sai ka bawa Allah zabi ya zaba ma wani wannan ne ake cin shi mai istikhara wato wani abu da kake so ka yi ba ka da garanti a kai Allah ya zaba ma to ya ake yanda ake shine za ka yi alwala sai ke sallah raka'a biyu sai ka karanta wannan addu'ar Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra sai ka faɗi buƙatar khairul li fi dini wa ma'ashi وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وأن نسيك هذا فأدم بقاتل شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أو تروار وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان أرضي sai kai sallama bayan biya sai kai sallama kenan ka ka gaya wa Allah Allah wannan abun na neman iliminka da ƙudurarka da ikon da ikonka kai ka sani ne ban sani ba kai ne mai iko ne ban da iko in ka san wani abu alheri ne ka tabbatar mun da shi idan kuma wannan abu kishiyar alheri ne Allah ka kautar da ni daga gare shi ka kautar da shi daga gare ni kuma kaddara mu alheri duk inda yake to haka ake yi sai kai sau ɗaya ko sau uku ko sau biyu ko sau biyar iyayen da kaga dai bukata ta yi kuma ba a ce ba sharaɗi sai kayan mafarki ba faɗa ba ko za ka gan shi a cikin ruwa ba faɗa ba kawai dai Allah zai zaɓa ma in dai alheri ne za ga abun yana ta samun buɗi in ko sharri ne za ga ana samun matsaloli ka gane ko to wannan shine istikhara so wancan kaji bambancin istikhara kaji bambancin tawassuli kuma istikhara wani baya yi wani yawwa kai wani malami je zauna ya ce ka kawo ma istikhara da kanka za ka yi ka san ana bayarwa a yi sai mutum ya ce na kai wa malami na mai istikhara a wadi fulful da ko fullo na wa fullo yawwa sai wada ya hore ma da ta hukka goda yawwa yawwa to madalla subhanahu